Sarakuna ta biyu Sura tara An naɗa Yehu sarkin Isra'ila Sai Elisha ya kira wani daga cikin ƙungiyar annabawa ya ce masa, Ka sha ɗamara, ka ɗauki wannan kwalbar mai ka je Ramot Gileyad, da ka isa can, ka nemi Yehu ɗan Yehoshafat, ɗan Nimshi, ka je wurinsa, ka ja shi gefe daga abokansa, ka shiga da shi ɗaki na ciki, sa'an nan ka ɗauki kwalbar man. ka zuba a kansa, ka ce, Ga abin da Ubangiji ya faɗa, na naɗa ka sarkin Isra'ila, sa'an nan ka buɗe ƙofa, ka ruga a guje, kada ka ɓata lokaci. Sai saurayin nan, annabin, ya tafi Ramot Gileyad, da ya isa can, sai ya tarar da hafsoshin soji zaune a wuri guda, sai ya ce, Ina da saƙo dominka, komanda, sai Yehu ya ce, Wanne a cikinmu? sai ya ce, Dominka, komanda. Sai Yehu ya tashi ya shiga cikin gida, sa'an nan annabin ya zuba wa Yehu mai a kaya ce, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Na naɗa ka sarki a bisa jama'ar Ubangiji, wato, Isra'ila, za a ka hallaka gidan Ahab mai gidanka, zan kuma ɗauki fansar jinin bayina annabawa da kuma jinin dukkan bayan Ubangiji da ya zaba ta zubda, dukan gidan Ahab zai hallaka, zan kashe dukan ’ya'yan Ahab maza a Isra'ila, bayi ko ’yantattu, zan mai da gidan Ahab kamar gidan Yerobowam ɗan Nebat da kuma kamar gidan Ba'asha ɗan Ahiya, game da Yezebel kuwa, karnuka za su cinye ta a fili a Yezireyel, ba ko wanda zai binne ta, sa'an nan ya buɗe ƙofa ya ruga a guje. Da Yehu ya koma wurin sauran hafsoshin, sai ɗaya daga cikinsu ya tambaye shi, Lafiya? Me ya kawo wannan mahaukaci a wurinka? Sai Yehu ya ce, Ka san mahaukacin nan da irin maganganunsa? Suka ce masa, Ba gaskiya ba ne, ka dai faɗa mana. Yehu ya ce, Ga abin da ya ce min, ga abin da Ubangiji ya ce, Na naɗa ka sarki a bisa Isra'ila. Sai suka yi sauri, suka ɗauki rigunansu, suka shimfiɗa a ƙasa, suka busa kakaki, suka yi ihu suka ce, Yehu ne sarki. Yehu ya kashe Yoram da Ahaziya, Saboda haka Yehu ɗan Yehoshafat, ɗan Nimshi, ya ƙulla wa Yoram maƙarƙashiya, to, Yoram da dukan Isra'ila suna kare Ramot Gileyad daga Hazayel sarkin Aram, amma Sarkin Yoram ya koma Yezireyel don ya farfaɗo daga raunukan da Arameyawa suka ji masa a wata gabzawar da ya yi da Hazayel sarkin Aram, Yehu ya ce, In haka kuke ji, Kada ku bar wani ya sulluɓe daga birnin, Ya kai labarin Yezireyel, sai ya tashi ya ɗauki keken yaƙinsa, ya tafi Yezireyel, gama Yoram yana hutawa a can, ga kuma Ahaziya, sarkin Yahuda ya je don yă gan shi, mai tsaro kuwa yana tsaye a kan hasumiya a Yezireyel, sai ya hangi rundunar Yehu sa'ad da yake zuwa, ya ce, Na ga wata runduna, sai Yoram ya umarta, Nemi mahayin doki a aike shi ya tarye su, ya kuma tambaye su, Lafiya? Sai mahan dokin ya hau, ya ruga ya tarye Yehu ya ce, Ga abin da sarki ya ce, Lafiya? Sai Yehu ya ce masa, Ina ruwanka da zancen lafiya? Ka shiga layi. Sai mai tsaron ya ce wa sarki, Ɗan saƙon ya kai wurinsu, amma ba ya dawowa. Saboda haka sarki ya sake aika mahayin doki na biyu, sa'ad da ya isa wurinsu, sai ya ce, Ga abin da sarki ya ce, Lafiya? Yehu ya ce, Ina ruwanka da zancen lafiya? ka shiga layi. Mai tsaro ya sake cewa, Ya kai wurinsu, amma shi ma ba ya dawowa, ina ganin sukuwar kamar irin ta Yehu, jikan Nimshi, gama yakan yi sukuwa kamar mahaukaci. Yaron ya umarta, Haɗa mini keken yaƙi, da aka haɗa sai yaron sarkin Isra'ila da Ahaziya sarkin Yahuda suka hau suka tafi, kowa a keken yaƙinsa don su tari Yehu, suka sadu da shi a fili da yake na Nebot mutumin Yezireyel, sa'ad da Yoram ya ga Yehu, sai ya tambaye shi, Lafiya kuwa ka zo Yehu? Yehu ya ce, Ina kuwa lafiya, da yake dukan bautar gumaka da bokancin mahaifiyarka Yezebel sun bazu ina? Yoram ya juya, ya gudu, yana cewa Ahaziya, cin amana Ahaziya. Sai Yehu ya ja kansa ya harbi Yoram a tsakanin kafaɗinsa Kibiya ta same shi a zuciya, sai ya fāɗa a cikin keken yaƙinsa. Yehu ya ce wa Bidkar, hafsan keken yaƙinsa, Ka ɗauke shi, ka jefar a filin da yake na Nebot, mutumin Yezriyel, ka tuna yadda ni da kai muke a kekunan yaƙi a bayan Ahab, mahaifinsa, sa'ad da Ubangiji ya yi wannan annabci game da shi, jiya na ga jinin Nabot da jinin ’ya'yansa, in ji Ubangiji. kuma ba shakka zan ɗauki fansa a wannan fili, in ji Ubangiji, saboda haka, ka ɗauke shi ka jefar da shi a bisa wannan fegi, bisa ga faɗin Ubangiji, saboda haka, ka ɗauke shi ka jefar a filin, in ji Ubangiji. Sa'ad da Ahaziya, sarkin Yahuda ya ga abin da ya faru, sai ya haura hanyar Bet Hagan a guje, Yehu ya bi shi yana ihu, a kashe shi shi ma, suka ji masa rauni a keken yaƙinsa a hanya zuwa Gur. kusa da Ibileyam, amma ya tsere zuwa Megiddo ya mutu a can, barorinsa suka ɗauke shi cikin keken yaƙi zuwa Urushalima suka binne shi a kabarinsa tare da kakanninsa a birnin Dauda. A shekara ta goma sha ɗaya ta Yoram ɗan Ahab, Ahaziya ya zama sarkin Yahuda. Mutuwar Yezebel Sa'an nan Yehu ya je Yezireyel, sa'ad da Yezebel ta sami labari, sai ta sha kwalliya. ta gyara gashin kanta, ta zauna tana kallo daga taga, yayinda Yehu ya shiga ƙofa, sai ta ce, Lafiya, kai Zimri, mai kashe mai gidansa? Sai ya ɗaga ido ya dubi tagan, ya ce, Wa yake na? Wane ne? Sai babanni biyu ko uku suka leƙo suka dube shi, Yehu ya ce musu, Ku jefa ta ƙasa, sai suka jefar da ita, jininta ya fantsama a jikin bango. da kuma a jikin dawakai yayinda suke tattaka ta, Yehu ya shiga ya ci, ya kuma sha, ya ce, Ku san yadda za ku yi da la'ananniyan nan, ku binne ta, gama ’yar sarki ce, amma sa'ad da suka je don su binne ta, ba su sami komai ba, sai ƙoƙon kanta, ƙafafunta da kuma hannuwanta, suka komo suka faɗa wa Yehu, wanda ya ce, Wannan ita ce maganar da Ubangiji ya faɗa ta bakin bawansa Iliya mutumin Tishbe a fili, a Yezireyel, karnuka za su cinye naman Yezebel, gawar Yezebel zai zama kamar juji a ƙasa, a fili, a Yezireyel, har ba wanda zai iya cewa, Wannan Yezebel ce.’